الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى جي تبت الله الصلاة يتيتي بأمين شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne كراتي ya وانيشي mici كراتي karatu ya littafin في kawai ya sheikh abdurrazzaq ibn abdul muhsin al-badr hafizahu allah ta'ala um yinan ne safo guki safo gobe gube ko yanzu al-hijja 1439 kalenda al-hijriya naji daidai da safo shiga gute ya augustus august ko 2018 kalenda yan almiladiya ni ga augustus wai mata eh bi ga ta balare ga jinga augustus ci tur ye tur e bature ta alqaidatu tafi'a qaida ya gutwani ci min qawaid ya litiqamu ya litiqamu ga almawani min al-intiqamati shubuhat ad-dalal aw shahawat al-ghayb ga almawani energy kanza min al-istiqamati daga milatu al daga al-istiqama jona wa shubhat ad-dalal aw shahawat al shubu shubha yi ko be shawa ne je ne wato ne wani gwane kiyo shubhat be shawati wa cinza daga pagoro e za bangai wa gan wulu ga wa wucu ta pe goro sukun e za je bukata yin al-yakin lu ga ga wa be shubhati na yadda wani bukata ya asabar min ganin wa mun gani bai a shawa tuna wagaji ya guba na kan gawa zungo wajen na a yi mata yadu na bi amina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ibn qayyim ya buga na stress filita su yo sarawi to ibn tayyim ya to mai buga na stress filita su yo sarawi tufatul iraqiya ila amali alkalbiya ibn kai mustres ya ga nasarar ko mun gani kitabul ubudiyya ibn fulani fumun risalat ladawiya eh, kitabul ubudiyya ibn taimiya ladawiya ibn taimiya cikin lamifa ya ga irin nan ku yau ko jawabul kafi ibn qayyim mun cikin lamifa lamifa mu? ko mun gane ibn taymi ya mace bayan littafin na iktidal siratul mustaqim nke lami faye ga shubuhatu don gani bi shahawatu gafa shubuhatu wa shahawatu ga ji gani bi shahawaji ke shubuha a dai tu shubuha ka shubuhaji ji ade ta fiyatan kashful ishtiba amma na ibadati wal ila in abdurrahman muallimi al-yamani kashfu eh, shubuhatu ke shubuhatu ene shubuhatu ne ene ji gaskiya uji dediya uji gboruwa amma rula da yayawe wa ga ko gaskiya yone ne shubuwa ne ga dono to da na ji dawa lo indi ne wa gogo indi de inna ata te firawun ga ma ulikum illa ma ara ma alikum illa sabila rashad aje ne mai lawe na sai ne mai lena maje ba wani mai lawe na sai koyin goro shira daga wani lagoro wuta ta iblis wa biya ni da adam wuce zuci cigbane shuga al'adun luka lashe da rasul kulidi wa mulkin la yabla wa ga min lati gbo wani wagugi wa dabo da fere da mulki na zuwa na mun gonga cigbane su ko ga waga gina magadanin Eh? ọmọ gúnwó yóò ga azọ àìjẹ́ náà wọ́n wọn a ti àgá kẹgbà nígbà aláìdèdèdè tún wọn náà a ti àgá wọn àdíkẹ́ gúnwó sún náà wá ń yí kàwárí di iṣẹ́ náà àfẹ́ ìgbà ìgbà adájíkẹ́ adágún ẹgbẹ̀ ṣìṣìṣì adájí fìtínà fi jí mùsùlùmí yóò àtúgbà a tewu musulmi fesu musulmi fefobin musulmi shi sai sa fi jinar da shi musulmi jo a magaya ga jihadu fi sabilillah ko? ta ran tu ji, shawatu shi qawati'un wa mawani'un sadda anil istiqama yanzu ne je kan da kama ne Wasu wasairu ala siratil lahi mustaqim ngaza ne daga ta yakwen goro ne yakwen su kone goro ne ya muru fi sari bi istimrarin bi shubwa tin wa shahawat kan doro ngai daga ne wa le shubwa fi yo ma le shahawat ye tusrif tasrif wa tuharifu an sirat la mustaqim ne go pwete yakwen goro su ko luwa no le wa daga ne ko mina kaji kwa ga wa daga ne ko jinwoci eh no daga ne da ne

wuji wo yi zage da su nika wujiwa wujiwo kinkere ewa garanta kwanto zingi reza ne na jacobs jordan chagowa ta yi ya fata da wujan kalli a wuge da su wani ke usimo

nga da aci ko ya gabe da aci ne mu za mu je hali ka zabo a da yinin bo wani ne kpaka je bo kibo e eh ebo ezo wa do aci na gaza ne gewa gun mu da gun be ko egbo ro ntu du ji anje ne so ko ntu mu di e de so ichi e na mu de bukata ilimi mu de bukata efi kirki mu de bukata aliyekinu mu de bukata ekiyo mune bukata ya soburu mune bukata lugar da shubha tu be shawafi ko mune bukata ta jiri ni ti tajridi ya litibawu yanne shibenu ebo shawafi be shi shubha tu fe be gigwa fi wukan zandamu ngayin zaji yo inda ja ajende ji asagan ji ngaye mi wewo emi ti alijenna na ma e, e da alijenna ma la ainu rato la usun sami atinu ngaye mulki wewa je buga da waye de mare ɗan jini aljanna yi so kuwa ya mulki daga mulki ne da ya fijo ne, ko? rafa kulun manyan harifa ne da kamaci zandu wani gafan daga istiqamo nan imma an yi harifa na bisha wata abu bi shuwatin zandu wa fafan daga kamo ko shawa ko shawa yi shawayo shawaye mulki shawaye nan wacile nan shawayen yardayin yawon shi shawayen wuya sopoti kabila wun kare jiye didi wagon wun full out biyayen fata shawa tun na shi ndi gawo shawayen ko gaskiya yin na gani biyun kawai ya cin dole yin ga shawatu je na gekpa zakabu aw bi shubha kuma shubha wa shawatu fasadun fil amal na shawa wa fasadun fil amal wala tunani wa shubha fasadun fil ilm shubha mai fasadun ilimi yar gogo wale gan ina lazza gan tun da gan shahawa na wiki asabu bi al amalu salihu ina ma gan zagwa daga shubha na wi al ilmu ganan wetiyan ganan da yakini وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوكم من بولو غاجا متو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي يغلا متو سبل جبي غبي كون تشيما جاء ومبي في حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد مسند الإمام محمد بن حنبل قال khattala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan ga ali sallallahu alaihi wasallam jala yici kala qala ga za sabil billahi yakun sokotina kuma khatta khututun an ne wa an shimali ci je jalai da kafan gwalo kala thumma ci ga hadhi subulun ala kulli sabilin mina shaytanun ya ko ji da ne ko ne ya ko wa gin naji ndore go bo shaytan tabo ya du ilai ne da ilo kuma kala qala an ji ba wa na za sirati musafiman fattabi'u ɗaukuwar da cikin gobe gaji ya tu. wala tattabi su bula fata farraka bikum an sabili a ga lafi tusu bulu ne bai gabe koyon so ya ci ma ngwai a hadisa su an dano ko gawa shaitanin da zai yadu ila inhira an siratun lahi almustaqim shaitan ne yi za ya goya zulufan daga ya koyon ya ci ne goro nuna da wato ila inhira dawa na wani jilorin girafu na ya zaci ga hafan daga ko goro na an sirat lal mustakim imma bi shuba aw bi shahwa shaitan ida ido ko bi shuba ko bi shahwa fa idza fi at-tafrit shaitan bi ze nche le gaza ne de kiyo ndi at-tafrit sabbaba ilayhi shahawat watu shawali la afasi wada abelewo yaenda juwa ah kile ole nga no jiga dina yau da yaci daju na sajil lalama nga wada abelewo ci blue film de pornography ji la ga alu boy nga ga gu nga jan lagbalu nga na fiska nga dikio nga tiya wajen eh, abilewa yara mu ala ga aluwa ga ya kuri shirka wa yakul ma bi zalika bima yasha ale bagalawa sai ta nemi qurabi la bi khata su malakita ni la tushriku bi shay'an la kituka bi qurabiya magfira an ga ta tanda sai jiya shawaye shawayen bako shawayen alfaraji shawayen kazan gaji ke ga ga mazanin wa idara alai hirs shata magabe ne ga ah, gaskiya zanna ku yi kini wai wa jini uji wai waka tuji wai ro makanta wai ji kaza wai su sabi adiniya wal muhafaza shatan ki lega wai gwadi ne ta, a da kala shi ba tu shuba shata ya ce don. ko la diga ne wa shuba warji shuba murjiya shuba mutazila shuba bidawi no uji kiyo ne hukuki

wani ga a gaskiya zane ji kokari a ji foro da tuguri a kan su ne da shaitan da shi so da abi da kida wa da ji an ga lugan da kida a yuki sami wa ta yake mulki da ciji the name of abu bil marufi wa nahy anil muka ko ko da abi ne wata pati no ladi wa zo ko anta te min bolo ube ji ko fe jere shi to ga a gaskiya mun ne ji man mai ta gaskiya daga man mai ta gaskiya man mai zaga gidawa rigi shi ebe na gida alusu na tiwon jama'a yau ebe ci gaji yin boji eju na si aji sirran wunde wa adabe fili wacce abin tamun balo fe jikiyo sai gido ko takataka na jaki da alusu na ci wa jama'a ko mun gani naka ma kala ba abu salaf kan na sashi a salafi gan ma amara allahu ta'ala bi amin lawa li shaitani fi na za'atani li shaitan fi nazghatan mashe so ko ga ji uji foro shaitan ya ji unde eyan ni mini gubo na waji be na imma ila tafritin wa tafsir imma shaitan ya ji be da ideology kiyo walau to gugu ila ki da mu jaji wa imma ila mujawazatin wa guluwi ko to mo lo do tu ila ki da video akida awari jiji wala yi bayan a yi ma zafara shaitan ma ji damuwa dole na wunga da jimini wuna ko gulu ko jafawo da buga wane ya za a ji alistika masu asiratun asiratul mustafimu ko na je gulu a umarde jafawa nan idil kai mega no ka dita so a tsarin na no a wari jiyan a jinu ko ne ako aga ya jagamun jiya

wajib tafsir wajib mujawaza wa ta'addi daga tafsir zamu ci ato bugu ko zamu ci aji bitu wal qalil minhum jiddan asabitu ala salati allazi kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yadda jeji azai zai dai ta cinye ko na ne yo sahabi ta tanabu so kai fi da biya mu bala al sunna ga a ga alusuna ga alfirkatun najiyo ga ya fatu masra ma ga ya salafu as-salihun wa huna wani ya gani kai masu hannun ko wa guna babun noma yan bagi wa goyi an na sadira masalan bajiya na zima na yala misali wacce kwando ci benin wa fi ga yake na fiye da amfani salon sabata fi musnadi wa tirmidhi wa an ji tabbata wajen musalli imamu amadu ya sunani ya imamu tirmidhi wa gairu ma min hadisin nawasu bin samani hadisin wasu bin samani رضي allah wa عن رسول الله sallallahu alaihi wasallam kana ne عليه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما sai islami talibi yana kuna cici goma na wa aladin ba sai iftiratun tsoron fiye ma abuwa bu fataha ko kafa guba ba ya ko wuce kara dabu fiye ma abuwa bu fataha kara wuce jawabar suku ya kwaji dabu na shafi kinan na jihaɗe nan wa ala labuwa bi suturun murkat ẹ̀kọ́ e òun ti yọ ọmọ tókún adéláàbúyẹ dẹ́bọ́n náà kí yíkì ná wàhálà bá gbèsèrà ti dá ìyẹ̀ kúlù ẹ̀kọ́ gbòòrò nọgán ti mọ́ tókún ẹ̀dà dẹ́bọ́n ìdàjì gan àyíwá náàsù olùkólò sèrà tẹ̀jẹ̀míyàn wọ̀là àtẹ̀tẹ̀ àrọ̀jù yá ẹ̀dọ̀ àńjìjì ẹ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ̀kọ́ gbòòrò ẹ̀má jìkì mọ́ ẹ̀má pamọ́ wọ̀dá ìyẹ́dù òmìfọ́ tẹ̀sẹ̀rà láàrín wọ́n ti mẹ́ta tí ẹ̀kọ́ náà wọ̀nyí fa'iza a rada an yafta hashe an min tilka labuwa da zagawa gama ɗaya kwanwet ne ji gwano mai gwafi da ya nufa kalin ga wai haka la taftahu me je balga ɗumare fa'in na ka in taftahu taliju wa mu ɗewa ga gana damu a shawale ga shigwatu yana ni bai ga jiki mu ga sobu ma ɗaya ji dawa da bidiyo fi da shi ɗuɗu ɗaya ji kilo ebe ji dá ọ̀rọ̀ bídíà ṣe dàṣùdùkú ìta ṣe bídíà yìí ọ̀ṣẹ́ ìdàgbà hmm? ṣàwọ́ àtúnṣe èdè wà á kí wà á owó yóò lé gbẹ̀dẹ̀ kó sáà ń tẹ̀lé rẹ̀ láńdó ti sìgá ní gáwọn àṣẹ tó jẹ́ àbẹ́lé wájú sìgá tó ti bẹ̀yẹ láńdó ti tó ń zàyí kú ìṣà dẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ jẹ́ àbẹ́lé wájú fún ní zàyí fòndóró láńdó ti ṣàbẹ́ ẹwọ́ nera gúúsù nera gúúwọ́ nẹ́ra ṣùgbọ́n àṣàyí lọ́ọ̀ ni òjá àbí wọ́n yú fún ìdè sí ẹgbogbo èdèdè káàdẹ̀dẹ̀ alẹ́gá ti ya gẹ́gẹ́ ní àdàtí olèmú yẹ́ ránúwẹ̀tí ya zane ji goya zane ji kazin-kazin zane ji alo bidiya zane ji alo zandaka ga wuje wa hada ci wule a riba za baya wuya wato wa hada wule eh sọ̀gùn bẹ̀ẹ́ ní à ẹ̀rọ̀bà kó ọjá èdè jẹ́ ní ojú ajíkí wọ́n àfẹ́ tí ọjá àgbélé tùnà ní bòjì wọ́n á gẹ́dọ́ zanuwa ci wunga bidiya wani ta kuma uwa bidiya da waje tafiri a wani to ga bi da yawa lokaci a faga wani cuta ta tafiri da abin ya gari ko wata kun ta yin gama fai na kayin tafta wa mudda ta ga ga da wale na wasiratu na siratu na gayi al-islam musulunci wa suran sai su wuce ko kala wuce ko guba na mazukun yuhudullahi doka so ko wala abuwabul mufattaha da kwana jima'i da ne maharimun layi da kwace ne su kwajen ramunan wadalika dayi a larasu sirati sani mai da ita ke kwayin gorin nan ne kitabun layi littafin su kun wadda yi fashe sirati wa izon layi fi kalli kulli muslim wa biya su ko wanda da yamma musulmin dole ne ngo dogo ya zaga shi shiwuci da imani wa matakin fitiro ya gbo su a sai gaba kai gaskiya kan lalwa wani su ma haka shi da suka kare ta hanyar sali alayhi annas hadisi ma Muhammad to al-Imam Tirmidhi to al-Hakim ga gobe al-Imam Zahabi al-Bani ga hadisi na tatu fatasawwar al-masala ji tasawwure misali na nan gida bidaya na fa yanfauka Allah bi su ko lojin amfani ضرب الله مثلا صراطا مستقيما شاش لا مثال ko goro ne wa la jamba sai siratu suran kafan guba guba yabo tamshi fi tariqil jidarun wa jidaru wai da ta ya kuɗin goro kafa gwalo ya ko da mu kafa gwalo kana da mu kafa gwafi mu kana da mu wa sai jidarin ya gwabun kasira ya ko ngole kana guba ban na masuku ya ko shi da bana dokuna ta mudu biya an ya mimika wa an ya sarika wa sai gugun kafa gwalo kafa gwafi wa zila kuwa ba la ya suturu murkhat ya ko na jomin labule ji da bana ya ci hikin nan ko wa anta ta'lamu anna al-baba alladhi alayhi sitaratun ليس كالباب الذي عليه أبواب ومفاتيح كو ọjọ́gẹ́ ẹ̀kọ́ ní láàbúlé bá bóòlú wọ́n jí bẹ̀ sí ẹ̀kọ́ ní tó jí ẹ̀kọ́ sí dẹ̀ gẹ́gẹ́ ní pàkó jí náà falibábulẹ̀ zí alẹ́ ìsẹ̀tara sí tàrùkúlù ìlà kúlfà kó ẹ̀kọ́ ní láàbúlé bá bóòkọ́ la yu'awwikuka li dukuli shay'un na kawai gadana wal muslimul mustaqim idza aradat nafsuhu an tadkhula fi shahwa muslimina je cikin dena ya gumbe wa gan wa julo shawan da ci na anna qalbahu yanqabid ko wal fadha wa alayhi mutu afish mutu afish duwa fe gungugu yin mata yi na lafa wala ya yajidu rahatan ma de ma de fa wala tumanina ma de mata can fada wa yanzu Allah fi kalli kulli muslim ne wa zai su ko ne da ga musulmi doro ne wani wani gane kiyo ya ci dagba ninja amma a lera yanzu dagba ne jigwa mai ci dan wasu boji da yi zagi da kata ko ya yi zagi gwa ko ya ci zagi zagi ko yi zagi jijil ba gwa ko ko ya giye dun ko ya kan bere yawo ce mafi wai abe ke wani ga je imani wa gina to mo sa fe yanne lazu bore yanne lazu bore ina ma alwa ya ma sai ga wannan ko no ne wa yi su dona ni da gogo eda wu ya rama mo le bi owu wala bindigo owu wala le so ka go wu jina no ye ne ki yau, mi ne ne ja digo lo bona to ba ka yen le lo are ne gu jine masu si ba ga jire ko amma shi ba ga shi mazabe shahawatu ko ga ce da da ne ji wa sai da ni we ga da ya so ci da burki wa da na ci fitra kirki kan gani kana barana ala kulli ma kan yaftibu ne maza na shi ko kan gani gowa shari me hada da hadisi ne yi daga hadisin nan ana na zan ba sai tariki al-istiqama abwabun tukhriju al-insana min tariki al-istiqama ko e kwanno e kwaji damu na je maza da ga kun istiqama nan wazi da buwa tarji'u fil jumla ila amrayni da kun da jibailo bailo muku da zuwa jiba shi da marguba imma shubatun aw shawatu imma shuba da shawai ko khuruji labda lil istiqama imma bi shuba aw bi shahwa wuji wulu daga istiqama shuba ya je ho daga ji min do ciyawo in je kwana ayo daga je tuno ci òfẹ́ pẹ́ láàyọ onígbẹ́ ìjẹwé ìrìnlọ́tí òfẹ́ da láàyọ kó rọ́ndẹ́gbẹ́ ògúnbẹ̀ ìyà ìrìnlọ́tí òfẹ́ pẹ́ láàyọ rọ́ndẹ́gbẹ́ ìdàjí kààfí ìrìnlọ́tí ṣe dàgbà philosophy mẹ́ndọ́lọ́jì kì yí ṣé kí bẹ̀rẹ̀ àyíyí òfẹ́ pẹ́ láàyọ àlẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́ àtìgbẹ́ ṣàwọ́ àtìjí son kai son zuciya wọ́n son zuciya wọ́n yẹ́ wà wọ́pẹ̀ daga ikú àrámù wọ́n lẹ́gbà son mulki wa mulki bai mabiye miliye wa mulki milaje kanzon yakin e ba wanda zai ga tunu su zai ga jalaka da jalaka wanda ke wala ba la a cin daga koyi goro su kuta mai zai ga ne daga cikin yare ibn kai ne ga wa kad nasaba Allah subhanahu wa jisra allazi yamuru an-nas min fawq ila jannati ga bandara ne ga sha Allah sha dagwaga sha ruwa da jannana so ko ina e wo wannan soba bi janibaihi kalali ba tafifin nasa biya amalihi kafa guba bayan kiwo ya siratin nan kalali bu yi damo na yi ce fazil kalafa aka za ganiga kalali bulbatil min tashbihatil dalali wa shawatil gai ga shi ga tashbihatu shubuhatu shi ne gizanin da shawatu ne lalabi ka kuji ga fene tamna usahi bahari ne ke kamati ala tarikin haƙi wanda yana kan daga ibi lafiya kwen goro wasu nuki be eza da ta ci uwe wani masu man a sama wallahu da na gagwano ya gansa kwakan gwano ga mula su gudun ma zalla sahibukum wa ma gawa a na biyu muhammadu wanda ya dalala wanda gayya wani ga dalalu nga kiyo a shubawato algayi masu ngayi a shawato Allah kiyaye kalmar ce ne shishi wala to fili wani jiyan wani yakwaci na wage wani nan amma wa su amana yakwaci na wage zamba jina amma wa su amana wa mulki je waje to zalunci amma wa jijin wa su amana wa igbarufu wanda na fiye ci wanda yi toyewo wacce ake za kirki na waye shagun na sha fi ibadatin layi ko wa zuto shogo ila gidana usa uge dane dane da ndo yoya ne wanda fiye ci wani fiye da gina wago wanda ya ci yoyi wacce aku gini gbanyi wa ji ke wa tsaya wato wajen da ta fi da yi wawo yau ko da kai ɗauki da zakan zan wuji ba gyana ha nike dala ka zan waya ya ha sai na wakijin wa komishina kazajin wa farmtech kazajin wa minista kazajin wa kazajin wa gwamna kazajin wa kazajin wa kazajin wunde mi fi london ba wunde mi ji abuja ba wunde mi ji lagos ba wunde mi ji america ba wunde mi ji dubai ba wunde mi ji kaza ba wunde tofori a kata nike ga ah Nikon so na agaghị ga-eze cikin achimichi fahimta ga sai da zakaza jiki na wajen kazan wadda ne gabata da a wayiya ci ya gwa tunani ga iri na dun kawai ne galu cayo galu cayo Za a cayo zangoci wa gashi shi wake lagwa sun gaskiya a tata zafi gukoci in ga biyan e wa e biya sai siya wa mulki ji ciwo ce shi tukuwa ce na haki gwara a ah, kai

amma za mu ci da yi yau kwanzi su ga ungar da biya ni wa ga wani wajen wa ma ga wasu bai yi na ya na masa kai wani ne sai su kwago sare ga mu lafi sai ga wani masu mu mana a son magun lafi wadda ofisi dukiya da ne ya yi nan ya gane gangani da lura fiya ila ɓata da jiga alaga ma wa ga waje da hawa je da awo kawai jiye da aka petition to wo kawai jiye da azu ga mana to wo kawai jiye da ko atuna ikila jogo ku ada Allah ga Allah ya jiyo Allah ya kidnap sai so kwa go tsagen cin da gaskiya ya lani ko yawa ne ga ibn tayyib ma za ba da wannan ga fi hadal maqam ga wuji matsayin nan ya taji la nau aini min al hidayati inda bukata yin nau'i gu bayan ba gu liyas lamalin min li yaslama lahu ya zanan ga da nan lu jaminci wo ma ngai al hidayati ila siratil mustaqim yanzu je ba wuda ya koyin goro wal hidayati fi siratil mustaqim da yanzu je ba wuta ce koyin goro قال ابن القيم ابن القيم يقول نفل هداية إلى الطريق شيء ولذات في نفس الطريق شيء آخر ezu je ba wuda ya ko wuyen da cika wuyen ko e da mu ke wuje ko wuce wuje kido eh ke kai so ku ji wa ba wo lai ni oje is one thing kaji wo ke oje ba wuke wa handi na handu no kakunu woman nan ani wajin biyo kakunu je na nan ani wajin biyo kakunu ibeje gice ebe nan ani wajin anyị kakunu wagbo nan ani wajin biyo kakunu ibewe nan ani wajin biyo kakunu edeje ebo nan ani ejo kakunu travel nan ani ke temne wa ji halin doro ne oke na ti kai ni gboko la gboko ji na

àwọn ọmọ tàfà àwọn ọ̀gá lówó kéèsì náà driving school àwọn ọmọ tàfà ṣe wọ́gá bí èkó tí. ní ọjọ́ wọ́n da driving school wọ́n da driving jin adájọ́ certificate láàrùn ti yẹn ní wọ́n kí á gùn ta main epo káṣí hmm. tírẹ́là jígbà ló tela jigwa to tan kan da ci ba gondo ma to ji shi gunga ga hawe we wa ga waji yute ro wa kaza na na ta lu to a ti da bo jo ji kaza wa na je ti ba bo na je to to lo fa fi na wo wa fa ga ga to automatic na mai ke ro ke da zan da ki we kai wa wuji lawo masiji odon guba abu mashin guro gole wato kan mace ya laike la misali ya zin lafiya ne bo waje ta so wuri yake mine ga yi ne ga la tara an rajula la yarifa anna tariq al balad fulani wa tariq kaza wa kaza wai ne da ya hudu ga ko ne ji kaza kaza da kaza da kaza da kaza walakin la yusuna an yusluka amma wala tuwa? fẹ́ẹ̀nà sùlúkà ó yàtà jùlá ìdáyẹ́tìl khaasa wọ́n láyé tó kuma ti gbáwọn jẹ bukata special guidance special bawo fi nafsi suluke ko wuce. ka tsere fi wakti kada duna wakti kada daga lokaci kaza wa ta zo lokaci kaza wa abdi lima fi mufazati kaza miqdar kaza wa ga tono da kaza wa tono yiri kaza wa to wa nuzuri fi mawdi kaza duna kaza wa ga ci fa da kaza wa ci fa wuri da kaza wa fazi da ya tofi na su sairi na yi ba da yi ya daga wucin kadi yi humiluwa manuwa arifin da an na tsari ka yi a hazi za a lokaci na dogo ya ga cino na wadda hankali a ungaji da irin neman fayya halaku wa yankatiwu al maksuri wuce da ajin ko wuce ba ba ke nan wando da da kuwa ne ngabo ya ji shi tí wọ́n gan wọ́n ká dẹ́rẹ́ ìbàjọ́ gẹ́ dán ọ́ ṣẹ́hùn kamal òun ṣe gangan dárílọ́lẹ́ ẹ̀là pé ẹ̀kọ́ by its one thing dáadùn tẹ̀ ẹ̀kọ́ wèjì ẹ̀yẹ gan pàtàkì àwọn náà ti òṣìbà ní àwọn abu da yajin kawai da daya kunga lobo bi daji kaza kaza mu ko ta ebo go wa ye gan e za de bukata ya ri da yetu so aga mu ja ta su ta bi faro ya abe da ja laka alo ngi kine bogelo bogelo gonde tata jo sumare tata mi shanji jago ni je dikino na yahuda nan na sa lanna jone da yake ji sare ta ce wani ga wacin ma kule da goguli da sauran su a gobe ko ci abai ne ro da ro ba gani amma da yi da ku da ku daga lokaci kan sai ga dawo sai ga shi ga da baka zama lozun ne la shi ga da baka zama wabe da zo ci tun baka zo ci ne mota ne wallahi a a ne ce na na ja lawo gan kaga wo de da na ji da ti fitari ki awona wani ki o ajin kawo wa ti a do moto mo mo ta pada da ko mi da ko mi awon da ga de da zo ne tun ba mi ta ga bandara si to wa ji ki o to a mo ji ba ti da da so ni be ti be more than 200 kilometers kan lo pe bi o je ko na e الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك